sai a rubuta sai a karanta tambayoyi a gurguje sun da yau da lamurihi a karanta duk tambayar da annan a kare gaba ɗaya malam amin sai a yi haƙuri ya barci ya sha ko ya ci hmm. idan mutum ya ci ko ya sha cikin azumi Allah subhanahu wa ta'ala shi ci shi sashe shi inna Allah adamahu wa azqahu Allah shi ce da shi shi sha da shi amma zai ranka hmm. zai ranka wannan azumin ita amma saba ta malikun asir radiyallahu anhu ilafan li abi hanifa wa shafi'i wa ahmad hmm. Mm. rufi an ummati alhada'u wan nisyanu almu'ahadatu bihima an ɗauke ma al'umma ta kuskure ko mantuwa ai muna kuskure muna mantuwat ashe mi an ka ɗauke muna rikon mu da kuskure ko mantuwa ba za a kama mu da laihin kuskure ba ko da laihin mantuwa ka ci da kuskure don haka baka da laihi akan ci ka sha da kuskure baka da laihi akan sha amma kuma ka ranka rufi an ummati alhadau wani ziyanu almu'ahadatu bihi ma an ka doke ba ainihin kuskure an ka ba an yi rangwame ga tsoho wanda ya kasance bai iya azumi watan kullun shi ba da mudu guda amma ba zai ranka azumi ba tunda bai iya yi la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma kowa sai abin da ya iya yi a shekarun da tsoho ka kai a ce bai iya azumi sadda ya kasa lokacin kasawa ta zan bai iya yi sai a shekarun sun bambanta daga jikunku na mutane ne sababin ma'ayin akan sabanin malamai ga kasancewar majina tana kare azumi akwai sabanin karewa eh, abinda duk abin da aka kako ya kawo ga baki in an kamar sai cikin ciki ya zama kamar matsayin abin sha ko ya zama kamar matsayin abinci shi na kare azumi wannan fi masab maliki radiyallahu anhu amma ban yadda la'i ga sauran masabobi amma ina tunanin kamar masaba ta Abu Hanifa ta ta akan cewa ko da ka kawo ta ga harshen ka ko akwai azumin ka idan tabbar azumin nan ba ta ranka shi ba har ashirin ga wata na sha'abana shi za ta ciyar da nunu ko kuma ba za ta da nunu ba in tabbar shi har mi a azumin shi a shi in tabbar azumin da aka biyo ta cikin watan ramadan har sha'abana shigo in ta shi ba za ta ba da komai ba sai in sha'abana ya wuce ramadana ya zo ya wuce in ramadana sani ya zo ya wuce sannan idan ta ranka za ta ba da mudu duk abin tabbari cikin ramadana na farko har ramadana na biyu zo ya wuce ba ta ranka ba nan ne za ta ba da mudu amma muddin ramadana na farko watan na biyu bai shigo ba in ta yi ranko ba ta ba da mudu kuma duk mai ranko haka ne ba ita kadai ba mai askari na cewa wa sharikacin zimai ba tsilatun sharika ta basu suka ciya ce a biddaini ai shaka ce mata dawini kamar ada shi kenan adashi shine sharikatu zimami mu hada kamar mu hada kuɗi mu hada kuɗi mu ba mutum guda ko mu tahimu ciwo bashi mu tahimu hada mu tahimu ciwo bashi yan mun ka ciwo bashi a ce mu haɗa kuɗi mu biya shi aka ce masharkatu zamami amma in ka ce ta damu ni wannan babu komi mu mu ciwo bashi amma in an hagawa ne shi biya in an hagawa ne shi biya an hagawa ne shi biya ko kuma mu haɗa kuɗi gaba ɗaya mu zo mu biya amma ai shirka a haɗa kuɗi gaba ɗaya a ba mutum guda shi ake gina sharkatu zamami Mm. alhamdulillah alhamdulillah a malam ya rubutu takarda cewa babban malamin mu malam altini kwali kuma uban mu ya halarci rahe wannan darasi namu muna godiya Allah ya saka miki da alheri da kisoshinsu shi sai to duratun nasu hina kisoshin da a ciki ba ingantattu ba ne gaba ɗaya duratun nasu hina ba littafin kwarai ba ne hadisan da a ciki dukkanin su mawdu'ai ne ba hadisan gaskiya ba ne hakanan kuma shi kuma tambihul gafili na akwai hadisai wanda ya kasance ingantattu na akwai hadisai wanda ya kasance mawdu'ai na amma sun yawa ciki hadisan da ya kasance da ifaina da mawdu'ai sun yi wanda ya kasance masu kyawu ciki ne yawa shine samar kanda ko

ya daura ya ci gaba da amfani da wuta sai wani wata bi a hukunci wannan to ita dai wuta ta nefa kamfani na mai zaman kai ne wanda ya kasance kuma ma'aikata ya doka wanda yake biya sannan kuma ga ka'ida kahin ka sa wutan nan ba za ka zo a sa ma wuta ba ka ce in an sa ba ka biya za ka sha cikin haƙƙinka don hakan ga ka'idar da an kai da kai wajibinka na ka tsare wannan ka'ida muddin dai ma'aikatan nan sun yi ka'ida da kai ma'aikatan da an ka sanya wurin nan musulmai na ko kafin rai ne wajibin ka na ka tsare wannan ka'ida saboda ijara ce wuri na wanda aka ce ijariyi na duk abin da annan ana yi ne akan tijara akan ijara ka zo ga wuri wanda ya kasance tijariyi na kun yi ijara da suna za ka sama wuta lokaci lokaci za ka biya to wajibin ka na ka tsare wannan amana da ka kulla Thank you. ina tambaya game da wani hadisi a cikin mawaka sai dai rubutu da ya yi kasawa dalili wa haddasani an malik an nafi an abdullah ibn umar qala من نذر بدنة فإنه يقللها بعين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو من يوم النهار ليس لها محل دون ذلك. نعم. ومن نزل ينظر من الإبل أو البقر فليتحرى حيث شاء يقوم الشوارع هل يجوز من من أراد أن يبيع جواله مرة wannan ya zan karatu wannan ya zan karatu muna son takaitattun tambayoyi wannan ya kamata a mai wannan shi nemi sharhin mu'adda malik akwai zarkani sharhina na mu'adda malik akwai a tamhidu shahina na maɗa malik akwai a abin nan hmm, akwai al-istiskar shahina na maɗa malik

ta farko ita ta farilla ta biyu na filata kada fata mai sallah ce ta farko ita ta farilla ta biyu filata yan